assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ayyuhal a al-kiram a'udhu bi kalimatin lahi ta'ammati min sharri ma halak jama'a wannan wani dan short advice ko announcement ne nake so ba jama'a waɗanda ke zuwa madina sun zo madinatin munawwara wasu na nan wani lokaci shekaji wani ya ce wai bai samu ya shigo cikin rauda ba bai samu ya dade cikin rauda ba yala bidan addu'o'i kuma yayi diwa bai samu yayi ba an kore su ko kuwa ya zo an cika akwai lokaci da ake zuwa rauda ya zama maka sauki shi dan babba ka sunga karfe uku na dare na asuba in ka yi maza karfe biyu da rabi ka tashi kwana kamin karfe uku kala madina she ka zo da sauri ka samu ka shigo ta bayan nan in ka samu ka shigo ta bayan hal kai ya ka shiga before a kira sallan asuba in ka samu ka shigo kaman gaba gaban na nakin ga za ka gan kaman ina gaba gaba ne ina gaba gaba kwarai inda nake zamin ga ina gaba gaba cikin rauda inda mai ke ba da sallah ke ga to in dai ka samu ka zo ta wurin ka shigo hal aka yi sallan asuba da kai gan kai ka samu awa biyu da rabi ko uku ma kana zaune kana biyan bukata kana karatu kana jan kana sikirin ka ne kowai wala muni hal awa ɗewa me yasa in kana nan aka fara sallan asuba to ba da kore ka ba she alfijiri ya fito wannan ake ce mai walaha na yi sallan walaha an kare tukunna a gore ku wasu su shigo shi sa ka ka samu at least two hours kana biyan ka a cikin raudatun rasul wannan rauda kuma shine malamai suka fadi bigiri ne a cikin gidan aljanna ina manzon Allah ya rayu kenan to wannan lokaci na asusuba kenan na biyu in an yi sallan azafar she ka samu ankuri ka je ka ci abinci ka komo kamin mu ce 230 230 nan in ka kai ka zo ka shigo ta bayan tamun nan ya yi less busy in ka shigo nan halaka buga kamar misali karfe uku kana cikin rauda 3 o'clock to ku da kuke ciki 3 o'clock nan ba korin she bayan sallan mai sallan asar shi sa lokacin maka ga ala raba muku qur'ani ala rarraba muku abubuwa mutane na karatu kana samu more time ka spend na manzon Allah ya sa goshin shi bawon Allah this is the best time da dake ka zo ka samu ina annabi ya sa goshi bigirin ga ina nake zamanin ga malamai suka ce wani bigiri ne a cikin gidan aljanna Allah biya bukatun ka kai ka na to banda wannan kuma in ba ka samu wannan ba ka target ba sai ka duba around kaman 5 o'clock ko 5:30 shi kuma ka kai dabara ka zo ka shigo wannan kuma kun zama na gode da hala ayi magaruba shi sa kala target ne ake yi in kuma lisha ne shi kuma bayan magaruba kaɗan shi ka zagayo ta bayan tamun an yi busy shi ka shigo in ka shigo ba korin ka shi an kare lisha amma in ka zo lokacin sallah ka wahala bin layi layi haka ce ma za ka yi fushi ma ka wuce yasa wannan gara ba sa ne da wani dan wayo da mu ma muke gani daga nan all the time muka zo mu dan babu shi Allah muke roko ya baka iko zuwa raudatul rasul ka so ka zama inna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake addu'a yake sallan shi yake komi Allah muke roko ya biya maka bukatan ka biya mana bukatan mu duka baki daya Allah muke roko ya sa saboda shi muke yi wa wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى alihi. wasallam ni ne naku abokin malum magana ko da ka ce mini da push up game salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Allah karba mu da ibadu